A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu a wannan mako mun samu bakoncin wata matashiya Adeshola Komolafe wacce ta buɗe kamfanin aikin jarida da tallace-tallace domin yaɗa manufofin ƙungiya masu zaman kansu na gida da ma waje. Adeshola ta ce sukan gudanar da bincike ga ma'aikatan da ke bukata ga kuma yadda hiranmu ta kasance da ita. Adeshola Komalafe. To ba mu labarin ki. An haife ni a Kaduna, na yi makaranta a Kano, kuma na fara aiki a Jigawa. yanzu ina da business nawa Abuja, ina da Integrated Marketing Communications Company ana kiransa Media insights To kin ce kin yi makaranta a Kano me nisan zangon karatun ki? Ok, na farko na fara da BSc a Political Science, na gama BSc na kuma um, Bayero University kuma na je na yi Masters a Public Policy and Administration. Kuma wannan office ɗin naki da kike da shi a Abuja wani irin aiki kuke yi? Muna Integrated Marketing Communications, muna aiki ma government, muna aiki ma su international development partners kamar su DFID haka. Wani irin aiki kuke musu ita kin ce da turanci kika faɗa kamar kuna kamar aikin jarida ne ko tallaka kuke yi wa kamfanonukan nan. Kenan kina nufin kuna yada waɗannan hukumomi ko ma'aikatu ayyukan da suke yi eh, manufofinsu ga al'umma? Eh. To kamar mutane nawa um, ke ce shugaban ma'aikatar taki kina da mutane a ƙarƙashin ki? Eh ina da mutane kamar talatin. talatin eh. ki ce babban ma'aikata ce ai well muna trying da muna kokari muna da su video editors muna da su content developers muna da su copyright dukansu suna da aikinsu kenan a cika kamar aikin jarida kike yi akwai aikin jarida shi muka kiran muna kiran shi media relations mm-hmm. shine na jaridan but aside from that muna da irin abubuwa kamar su media research media content analysis eh, media misali kamar ma'aikata wata ma'aikata misali kamar defeat ina za ta iya zuwa ta ba ku aiki sai ku yi musu bincike akan aikin da za su yi ko ku iya kuke eh eh eh kamar irin suna zuwa wurin mu mu musu kamar irin media research ko media content analysis ko impact assessment ko training haka taimaka musu wajen horar da mutane mhm. to madalla a dai shola ga hira ta ɗauko daɗi a tara mako mai zuwa domin jin ci gaba da hiranmu da ita ta fannin gwagwarmaya kasancewarta ba 'yar asalin arewa ba amma ayyukanta sun fi tasiri a arewacin ƙasar nan baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya